hannunku <laughs> yawa ke mai girma dan kasa saboda tabbatar da zaman lafiya ɗorari a jihar zamfara an ce an gina wata katafariyar riga ya abin yake <laughs> a labari ya zo muku kenan wato ita wannan riga da kuke ji ana magana wato wani abu ne da yake sabo a najeriya ko kuma in ce a afirka wannan riga wani kokari ne na mai girma gwamnan jihar zamfara a dr bello muhammad mutawalle na ganin cewa ya samar da wato abubuwan rayuwa ga fulani a dalili da yawa hakan wanda yake tunanin cewa zai jawo zaman lafiya mai dorewa a jihar zamfara wannan riga da kuke ji kuke gani a ba fa riga ba ce wacce kuka saba ji a baki domin wannan waje da kuke gani waje ne wanda ni dai da na je gurin nan na yi sha'awar cewa ma ni ina ma ni ma zan kwanta a wannan guri domin duk irin abin da kuka sani na nau'i na rayuwa wallahi akwai sha'awar duk abin da kuka sani daga kan makaranta islamiyya makarantar boko jiniya sakandare masallacin juma'a filin kwallo filin sharo da gurin kiwon shanu da gurin da in ka dawo shanunka ga gidanka shanun za su shiga tare a wani waje kewaye ke da karafuna masu kyau sannan ba fa ciyawa ba ce aka zo aka rurrufa bukka da ita a'a gini ne mai rai da lafiya aka yi shi abin da ya gwanin ban sha'awa wanda ba kwa abin nan a wannan waje to in an ce muku rigan nan ta yi faɗin gusau to ba zan yi musu ba dan ni dai iya adadin tafiya ta a mota muke tafiya ni dai ba mu je karshe ba a wannan irin wannan kokari da wannan bawan Allah ya yi wannan ya tabbatar da dama akwai fulani da yawa da suka ajiye makamansu akwai fulani da yawa da suka dawo suka yi nadama na abubuwan da suka yi domin sun ga irin kokarin da yake yi ganin cewa ya kyautata wa kowane bangare duka dama shi adalin shugaba a koda yaushe abin da ake so gare shi to ya kasance wato bai fifita wani bangare ba ya zama cewa ya ba wa kowa daidai kulawa wadda ta kamata 50-50 wannan shine abin da matawallan muradin yi amma wannan riga wannan riga da afirka ba najeriya ake magana ba da afirka babu riga irin wannan babu riga irin wannan babu eh, gidaje da aka yi wa fulani makiyaya don su ji daɗi da iyalansu da 'ya'yansu da 'yan uwansu da kowa irin wannan ba a taɓa yi wannan shine abin da yake faruwa da wannan riga Dan ah. ɗan ƙasa yaushe ake riga zai kammala a kamar yadda kuka sani ni abin da na je na gane wa idona a wannan riga na tabbatar muku da cewa ni ko yanzu ko yanzu mai girma gwamna matawallan maradin bardan kasa hausa ya ce dan kasa na baka gini guda a yanzu yanzu nan zan ibi tabar mata in je in tare kamar yadda nake gaya maka waje ne wanda ya bani mamaki matukar ban mamaki matuka a ce akwai wani ɗan adam ba lokaci da aka yi irin yanzu da mutane talakawa suka fara fitar da rai ga shugabanni na kirki a ce har akwai shugaban shugaba mai irin wannan tunani wanda zai saki kuɗi mahaukatan kuɗi don a yi wannan abu wallahi tallahi irin matawalla ba yawa ne da su tsakani da Allah wannan shine magana riga anytime idan Allah ya so yadda za ta kammala kuma abin da nake so in gaya muku rigan nan fa ba fa ita kaɗai ba ba fa riga ɗaya ake yi ba ba wai rukunin riga ɗaya ake yi ba wannan rukunin riga guda uku ne a cikin zamfara state baki ɗaya akwai na ɓangaren wajejen anka da za a yi bayan na nan wajen maradi sannan akwai na nan wajen ɓangaren a zirmi wannan ko ina akwai wannan fili katafaren fili wanda iya ganin ka iya ganin ka kuma kewaye yake a wajen nan bayan an kewaye shi kai ina gaya muku da hatta da duwatsu da kuke ji kuke gani irin dutsunan nan duka suna nan ciki ba fulatani guda miliyan ɗaya zai iya rayuwa a wannan gurin wani bai takura wani ba da shi da iyalansa wannan shine a abin da yake faruwa riga za ta zama radio Allah ya kai mai girma dan ƙasa za mu zo ka kai mu wannan riga To, ba zan sani ba, domin shi kansa mai girma gwamna matawalle tunanin shi ne wannan. Ba wani ne ya sa shi ba a cikin irin kwakwalwa da hikima da fikira da Allah ya hore mishi da kuma mashawarta na kirki da yake da su shi ne ya haifar da wannan ci gaba. A don haka idan har wani state yana da irin wannan tunani ko kuma yana da mashawarta na kirki masu adalci to ina ga za a iya yin wannan ga wasu state state. Amma ni a matsayina na ɗan ƙasa da Allah zai sa a ce sauran gwamnoni su ajiye siyasa su ajiye son zuciya su sa mutanen ne a gabansu duk garuruwan da ake samun irin wannan matsala tabbas in za a yi irin wannan riga wallahi za a zauna lafiya wallahi za a zauna don babu dalilin da ba zai sa ba fulatani ba zai rayu cikin rayuwa mai daɗi ba a don haka matawallan maradin a gaskiyar fi sabilillahi irin su ba su da yawa kamar yadda na sha gaya muku matawallan maradin tunaninsa ba irin tunanin kowa ba ne abin da ya yi kuma da za a yi koyi da shi to na tabbatar muku da cewa za a samu zaman lafiya a arewa in dai bangaren bangaren fulani ne da makiyaya to wannan rigima ta ta kare insha Allah wannan shine a ah, magana insha Allah a ah, ƙarin bayani ina ba ku shawara ku yan jaridu da ku je rigan nan ku je rigan nan rigan nan da kuke ji kuna faɗa ni ba na gaya muku kai duk duniya duk duniya ai a Afirka anan fulani suke ko eh saboda haka babu kamata a Afirka kaga kenan babu kamata a duniya zan kai ku zan kai ku a kafa ko a mota ko a keke ko me kuke so a kai ku ni da nake da sarkin maradin eh, in ko ashirin ne ku ɗari ne ku zo mu je zan ajiye ku maradin gari na ne yawa wannan shine amma ina ba ku shawara ku je ku ga rigar nan wannan rigar da kuke ji kuke gani wallahi tallahi babu irin ta Afirka ba a yi irin ta ba kuma ni kaina ina roƙo bardan ƙasa Hausa ina roƙo wallan maradin ni ma fa bafulatani ne ni ma bafulatani ne yawa ai mun wanka a dawo da ni a dan bani shanu kwaya biyu zan shiga rigar nan dan billahi lazim business zan yi mai kyau mai kyau business zan yi a cikin rigar nan billahi lazim ko 'ya'yan fulani na fara koya kyamara ai ka gani ma na warware wallahi tallahi Allah wallahi a ah, kai